أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya taɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi kusa mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu da fara mana imani da jikin lafi da kuma rufe mana asiri inda muka da muka duniya da lafiya kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo ya zo aliyu alai alhamdulillah yau muna goma da ko ga watan ramadana na wannan shekara ta hijiriya dubu da ɗari hudu da arba'in sai daidai da goma sha biyar da watan biyar na shekarar miladiya dubu da goma sha tara muna nan dai a suratul anfali da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a kan aya ta talatin da shida إن شاء الله بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم مكرة ثم يظلمون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا المولى ونعم النصير نعم Allah madaukakin sarki a wannan aya wato yana nuna irin shiri da kafirai suka yi bayan an ci nasaransu a yakin badar an ci nasara a kansu a yakin badar Allah ya nuna irin preparation shirye-shirye da za suke yi da haɗa kuɗi da tara kuɗi da tara dukiya mai shindin yawa domin su yi retaliation su zo su rama su yi ramukon gayya su sake farba musulmi sakamakon irin kisan da aka yi wa mutanensu da manyansu da dattawansu da shugabanninsu a yakin kuma aka kama mutum a aka kashe aka kwashe dukiyoyinsu wannan abin ya dace yana wato musu zafi a zuciya to shi ne yanzu kuma suna ta shirye-shirye suna ta shirye-shirye suna tara kuɗi suna tara kuɗi za su je su yi hayan mutane su karfafa da su su sake zuwa su farwa al'umman musulmi ne Allah yake nuna irin shirin nasu Allah ke innan lazina kafaru lallai waɗannan da suka kafinta sai sha wannan mutanen makan nan da aka ji musu a yakin jihar to sun je su Allah yunki kuna amwalahu suna ciyar da dukiyansu kawai suna kowa yana kawo gudunmawarsa a dukiya liya su du'an sabilillah domin su tabbatar sun yaƙi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabansa sun kawar da musulunci a cikin ƙasa don su hana mutane shiga addinin musuluncin da kar su wai yan ta'adda da su hada yan ta'adda ne taruwa za su zo ne kawai su gwamnati musuluncin su share shi a doron ƙasa shi yasa da aka shelanta kowa yana kawo shi dukiyan kowa yana kawo nashi gudunmawa ta dukiya ina fata an gane ko domin su sake kai wa musulmai farmaki Allah ya ce ku kyale su a sayun fikuna da kirafi su kashe dukiya lallai in Allah za su haɗa kuɗi su ciyar su ciyar su yi shiri su yi tanadi su yi hayan mayaka duka amma Kun da ta kuna alaihi wata daga baya in ji Allah da dama za ta zama musu gara ma da sun sun more kawai gara ma da kwari cikin shi ya ci abinci a gida ya wadda iyalin shi ya biya bukatan shi da ya fi masa alkhairi a kan ya sa dukiyar inda ba za su amfane su ba kuma ba za su ga sakamakon inda suka sa ci ba Allah ce kusa yin fi a lallai za su ce da kucin sosai za su ga kauro wajen yatsun mutunci aka ji mutum ɗaya ba da biliyan ɗaya don kawai wai kar musulunci ya ci gaba don a dakusa musulunci wannan yaƙi da addinin Allah ba su da kongo Allah ce suna cewa suna bayarwa amma eventually da ƙarshe in ji Allah ta kunu alaihim hasaratan nadama ce za ta kama su nadama za su kasance cikin nadama sannan sun mai buna sannan a ci nasara a kansu a ci galaba a kansu a wajen yaƙi a canza makaman da yaƙi don hana musulunci don yaƙa musulmi su da hannun musulmi to haka sun koma suna da dama kai da za ka zaki muka saya da sai mutanen da muka saya mama a shi kasiran duk sun makama a wajen ganima duk sun fara su haka za ka gani domin ana cin ganima har nan da abin da suka zo da su cin da kawaki da aka yi sun an zuci ganima ya tsara su ake a rarraba sannan bayan sun yi asarar dukiyar Allah ce wallafi na kafaru sannan kafirai waɗanda suka kafutan kuma in ji Allah ila jahannama yusharun gobe kiyama za a tara su a tara su a tara su gaba ɗaya a tun kuɗa su cikin wutan jahannama mu duba asara kan asara asara kan asara asara ta farko mutum ya sha wahala ya nemi kuɗi ya ba da shi wajen a hana addinin Allah hana addinin Allah ma kawai ka zauna ka yi tobin wajen ka hana addinin Allah ɗaukaka shi can shi a shi can shi in ji Allah asara ce kai asara rayuwanka hmm? ka rayu a duniyan nan ka yi promotion addini ko baka kada addinin Allah addinin Allah ya ci gaba kai kullum kai ka yaƙi addinin Allah ya yi ai wannan ya isi mutum ma rayuwa na asara kana fata da abin da za ka iya danne shi ba kana fata da abin da za ka iya cin galaba a kan shi ba kana fata da abin da za ka ci nasara a kan shi ba addinin da Allah shi ke tafiyar da shi shi ke daga addini ba ina na hanzu da sanna zikira ina lahu da hafizun mu muka so ka wannan addini mu ne kuma mu kaji shi da alkur'ani da wa'ihi Allah abin da ne mutum ya fita kawai ya daɗi ya gaji ya gaji ka tsufa ka fashi ka mutu ka fashi kawai kamar kai da kai ta kawai da wani irin dutse zuwa rafi kai ta karo da shi kana da wai za ka kau da shi a kai dai ka fafa da kanka ka ji kanka ciwo ka yi shekaru shekaru ka tsufa ina nan daren ba haka addinin Allah ne ya kama shi kai kuɗe shi insha Allah Allah madaukakin sai ya ce la ta'ammaru makarahum وإن الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال cikin makirki suke da kutun da makirki da za a yi su kau da musulunci da za a yi su hana mutane shiga musulunci a cikin Allah ce sakamakon su da sanin kulle-kullensu duk yana hannun Allah. Allah yana kallon su. Shi kana makruhum. Wanda ke makircin da suke haɗa wajen su kawai da musulunci. Allah ne ka zula min jihar. Da duwar su kai shi da wannan makirci da sun kawo da duwatsu a duwar ƙasa. Amma musulunci ya fi ne ya fi duwatsu kafuwa. Ya fi duwatsun kafuwa. sai dan su yi su yi su yi su fita kawai sai su ga ɗan musulunta kawai sai su ga ɗan musulunta kalli tushen inda ake wa musulunci ma kirki ina ne suna cikin amerika don ba su turai kalli yadda ake musulun ta. kamar wutan da ake kawai kalli a ah, masallacin abin a ah, wannan eh, new zealand inda aka je aka ranar juma'a aka kashe musulmai kusan a ah, da wani abu ko aka buɗe musu amma nawa ne suka musulunta cikin ɗari biyar da wani abu har yau ana musulunta har yau ana musulunta wai shi ya yi a ah, ya kusa musulunta a kashe musulunta yadda suna suna musulunta kullum musulunta a lokacin waɗansu kuma su kusa zuwa masu na neman sanin addinin musulunci wanda mutum ɗari biyar suka musulunta ga wanda ya yi ga wanda ya yi ya san abin da biyo bayan da in ya kashe hamsin misali ɗari biyar za su musulunta kowane mutum goma a madadin mutum ɗari ba. Allah ya bari ina ji. da ya bari lakin ya fi Allah amran kana makula Allah ya yi domin musulun domin wata insan ne a zaɓi waɗannan su biki waɗancan kuma a dawo su su karɓi musulunci shi nan, Allah maɗaukakin sarki yake a zuba asara an sun nemi dukiyan sun wahala wajen neman ta gumin bikin sun ciyar da shi don tsare addinin Allah shi kanshi asara ne sun zo sun ciyar din sannan kuma musu amfani ba sun ce don su dakushe musulunci sai sun ga musulunci ya ƙara a ƙasa yanzu an ba ne nadama ga yuglabun ba su an ci su a yaƙi an karkace su an kame wasu makaman da aka sa kuɗi aka saya da dabbobin da abincin nasu da garuruwan nasu kuma kuma an an an karfe a wajen a matsayin dalili sannan gobe kiyama kuma a su a kai su san jahannama Allah wannan asara ne kan asara Allah ce to ina haka ne liyamizan lahul khabitha domin Allah madaukakin sarki ya bambance tsakanin rikakku يضم مكان الحقو na الطيب جسر باتا Allah da yana kawo yakin nan domin idan yakin ya taso nan ne ake gano kalamai rikaku tare da kuma menene tsarkakakku su ne mummunai kakurai su ne alkubata zamai rufaffu da yaji ne a bambanta su idan aka ci nasara to kaga yanzu an san lallai an bambance tsakanin kafurci da imani wani sa'i idan yaki ya yaki cika da wanda ba zato ma a cikin sahun kakwarin kashe ashe da ma yana tare da ku ne a matsayin munafiki amma shi munafiki kullum yana karanta wato tafiyan yaki da salon yaki inda yake tafiya ran da ya ga a tunanin shi za a samu galaba a kan musulmai a kan musulmai kula da shi su koma samun kafirai ƙarshen ta kuma ya taɓa shi nasara a kansu wanda kuma suka karanci yanayin yaƙin a musulmai da za su ci nasara a cikin gauraye su tsaye tare da musulmai ko Allah yana kawo yaƙi ne aka kullum a kafsa nan a kafsa nan da haka ne ake tankaɗe da rairaya a gano waɗanne ne na ƙwarai musulman ƙwaran waɗanne kuma musulman ƙarya waɗanne ne rubafu a cikin musulman dama ya ce ne ke tunkaɗi da rairaya eh, ina fara gane ko sannan Allah ya ce bayan da alal ta ba'dahu ala ba'd sai kaga Allah ya tara wato rubafu tare da ɗan uwansu rubafu Sannan duk wanda aka zo filin da aka ya sulale ya shiga cikin kurai to dama kazami ne ya tadda kazami na jasa ne ya tadda da jasa kafurki ne ya tadda kafurki sai an tankaɗe mutum mutanen kwarai da su tsayawa a wajen jihadi yawan jihadi shi ta kake ganin wani sa'i a cikin kaɗe da rairaye ya bar kuɗin suna fita daga cikin mutum suna zuwa suna haɗa kai da kuɗai. Sa malamai suke cewa وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم أو آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين الذي كما جوي جوي ne kan jujjuya kwanakin tsakanin mutane in an je waɗannan kwanakin ana yaƙi ana yaƙi musulmai suna samun nasara a je wannan su samu nasara a je wannan su samu nasara juyin kuma Allah yake sai mu bawa kafiri su kuma in an je sai su ci nasara in an je sai su ci nasara in an je sai su ci nasara wani juyin kuma sai Allah ya bawa mumuni Allah ya ce kina haka ne da Allah yana bawa musulmai nasara kullum in an je yaki kullum in an je yaki ba a cikin musulmai ga munafukai sun yawa a cikin musulmai da munafukai sun yawa a cikin musulmai da kuma kafirai ne ake bawa nasara kullum kullum kullum a kan musulmai ko da masu musulun da kaɗani ɗaukar yana tare da kafiran ne Allah ya ce to idan aka je wani yaƙi sai a ba wa kafirai nasara a kan musulmai in an je wani sai a sace ba kafirai in an je wani sai a ba kafirai sai a ga munafukai da ba ɗaya da suke cikin musulmai masu imanin ƙarya sai su ga ba ɗayan su sun cika sun kuma ci kafin domin suka gani ai kullum su suke samun nasara bari su haɗa tafi da su kawai su koma cikin su kuma yaƙi ya kasance yanzu an fita dutse an bar asali mai kyau to su ma kafiran haka don idan aka fita cikin nan su don musulmai suka yi biki suka yi biki sai ka ga ana ta shigowa musuluncin nan ana ta kalmar sahada ana ta shigowa musulunci nan ga musulunci na eh lallai shine addini na gaskiya shine addini mai wanda Allah madaukakin sarki wato ya ce yi mayyizul hakika min at-tayyib da ya ce ne ake tankade tsirere tsakanin mai kyau da marasa kyau shi nuna rin mummunai a gaskiya ya nuna kuma asalin sakwarai da ɗan uwansu da kukai ta ya ce ake kare su Allah ya ce sai sun sanya kafurai sama da ɗan uwansu kafurai fayar kuma hu jami'an Allah ya sai su filin su wannan kan wannan wannan wannan an yi su kaman bola an tsara su a filin yaƙi kaman bola shine an sanya alƙalƙisa ba a ala alaƙalƙi tsayar kuma hu a tara su su zamanto a ajiyar kaman bola wannan kan wannan wannan wannan kan wannan sannan fa yadda alahu fi jahannama domin iyama sun mutu a filin da ne sai a sanya su gaba ɗayan su a wutar jahannama Allah ya ce ita lalle waɗannan mutane da suka mutu a kan kafurci a filin daga wajen yakan Muhammad da kansa annabi Allah lalle waɗannan su ne alkhasiruna su ne wanda suka yi asara sun yi asara sun yi asaran dukiya sun yi asaran rayuwa sun yi asaran ƴan uwa sun yi asaran iyalai sun yi asaran gidajensu sun yi asaran dukiyoyinsu da makamansu gaba ɗaya Nan kuma an je lahira ma ita ma sun yi asaran ta gaba daya makoman su ya koma ne makoman su ya koma wutan kuma kuma, ita ce babbar asara wanda kafin ka yi Allah ubangi ya rufa wannan asiri Allah ya ce an duk haka ne Allah mai rahama ne mai jin kai ne ya ce kun lillahi na kafin ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ka samu wa annan kafiran dai sai ka same su dai ka ce musu in yantahu in fa za su hannu da kafirci nan su musulunta in za su yi joyi su jirgin da yaƙi muhammadu da musulmai su jirgin daga makirce makirce da zagon ƙasa da suka wa musulunci da musulmi su janye su tura su bari su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su tashi musulunci nan su zama suna tare da manzon Allah to yi lahum ni Allah zan gafarta musu markar salafa abin da suka yi ita zan gafarta musu abin da suka yi a baya sun zama musulmai sun wata addinin Allah sun yaƙi da manzo Allah duk waɗannan abubuwa da na shirka kafurcin da suka yi da saƙon da suka yi da yaƙan manzo Allah da kashe musulmai da suka yi sun za ku musulunta su kira Allah ce wallahi mai yaƙe musulmi ta fi musu abin da wuce gaba ɗaya kamar ba su yi ba sai dai ka kaɗai ka musu ya muhammad kar a shirka bane je ka ƙara jan hankalin su in ka taya mu ka ka su ka musu wannan tayi in ka sun karɓa sun bari ni Allah mai yafi musu ne idan suka yi suka ce wa in ya idan suka musulunta shi kenan amma wa in ya idan suka ce su ba za su musulunci ba ba za su karɓi kuma musuluncin nan ba kuma za su dawo kuma su shiga da yakan annabi Muhammadu da musulmi an yi tafas mabab Allah ce zan zartar musu da su awwali wato sunna ta da ta samu na farko a yakin bada yanzu ai a yakin bada ne Allah ce inda ya samu mutanen bada fa zai same su suma. domin ai su ma mutanen badar ai ai yi hal a ya gawo ai wannan ayarin da kuka fita ku je ku tsare ayarin ya tsira ya dawo maka lafi lafiya ku dawo abu hal ya yi insistin ya ya ya ya ya ya sai an je an yi fada hmm? idan sun yi withdrawing Allah ta ko zai withdrawing hukumar ta in sun ne ce za ku daina tsoron annabi Muhammad za ku ya yakan musulmi da musulunci to ni ma ukuka ta zan janye ka kowa ya tsaya na kun jini ko wali din kowa ya je ya addini shi la ha ku ji ko ku tilastawa amma ku ce bayan an ba ku kowa ya je ya nashi ku ce za ku ina ku kuma wasu a cikin ina ku Allah ya ce nan ne ku in kika zaki da musulmi ko ukuka tana nan ku ce in sun kanye suka yi ba su ba suna na jinde hukuma ta idan suka dawo suna da mun kan dawo da hukuma ta cikin da suka shiga sai an jikin su sai an ci nasara a kansu Allah ya idan suka ci ko musulmi kafirai suka ci musulunta kuma suka ce ba za su bar ku yi addini ba Allah ce wa katiluhum ku yaƙe su kawai babu kasantawa babu rangwantawa kawai babu haƙƙin hatta la ta kuna fitnatun ya yaƙe su haka kai lebur da babu wannan kisa a doron ƙasa domin ita shirka Allah yana kiran ta fitina fitina ce shirka yanzu inda bokaye suka yawa inda mushrikai bokaye suka yawa ake zuwa shirka bokaye inda duk suka duka duk garin da suka duk inda suke za ka samu fitinu da malakai da daban a wannan wajen in an kwakula ido ba ne ya tura haka haka ba yan sati ne suke tura a kawo ido a kawo kusan jiki a kawo kodan mutum a kawo kaza a kawo al'auran mutum a kawo kaza kaza shi za ka yi kaye ne kira bayan su kansu su Allah yana fushi da su bisa shirkan da suke yi sannan kuma su suke dictating wa mutane suke nuna mutane ko su ahna sace-sacen mutane buɗe makarata duk inda an buɗe makabari an binne abu waye ya sa waye aika a sa duk inda ka ga an yadda qur'ani a shadda za ka samu wane ne zai sa ayi haka inda ka ga an yadda qur'ani a cikin jini wane ne zai tura ayi haka in ka ga an yi sa shi akan qur'ani wa zai nuna a haka in ka ga an kwanta a akan qur'ani an kika shi an yi a kai wane ne zai tura ayi haka? haka duk wani abu da ka yi a ce a wannan abu sai an yanka jami'ai sai an sha jinin mutum ina fata an gane wani za a ce idon farin fata ake so ce ne ka an saki a fata an gane haka za ta tarar wani sa'i a ce maka abin a naman jarirai za a ci haka za ta yi wani abin da dabbobi da ran su ai Allah ne su to Allah ce in ka tarar da shirka wa ya takarar da fitina a wannan waje waɗannan don Allah je kan da Qur'ani a can da zai haifawa mutane wannan gari ko mutane kasar don Allah alheri inda za a zo a jefar da Qur'ani a cikin jiki alheri zai janyo ma wannan al'umma a jerin a mu jama'a a yi kashi a kan Qur'ani a shimfiɗa Qur'ani a yi na a kansu a ce wannan bukatar ita ce a yi alwala da biya wani a ce a yi alwala da biya na kwana arziki. da bukatun su biya wani a ce ya zaɓi salloli biyar ya bauta wani a ce ya yi zaga kashe a kan bona jama'a duk na abubuwa na sauke an kakule nan an buɗe makarantar an cire gawa an cire ya kayi ne wanda suke nuna jama'a su Ko shirka da bokanci fitina ne Allah ki ku ya ci shirkai sai inda kuka tabbatar da cewa ba a halala ta kuna fitnatun hankalin da babu wata shirka babu wata fitina da kuma dini kulluhu A amma dukkan addini na tauhidi ne kawai Allah ya sa aka bauta ba domin Allah ya bar kun bai kun kishiya ko ko yanzu mata Allah na tuba mata yanda suke halaka wasu suke halaka mutanen su akan kishiya da aka mata suka zama mutum manja ma mala eh tafasassun manja wata ta taɓa wuka ga sunan yanzu ko ake ma suna yawa yanzu sun sai ka ake ta kashe a abun da mai gidan ko ta kashe kishiyar ta ko ta kashe abun da ta kashe ko ta kashe kullum za ka samu a kan wani a kan a haɗa a haɗa da wani Allah ya taɓa idan ta hau idan kafiran suka hanyi suka tuba suka ce sun bar shirka sun musulunta sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa inna Allah ma ya'maluna basir lalle Allah yana kallon da suke aikatawa inda duk ne Allah yana kallo in ba da sai da musulunci yaudara ne Allah dai yana kallon su fa in tawallahu idan suka zo suka juya baya suka ce ba za su bar ma musulunci ba za su musulunci ba to ku musulmi fa alamu ku sani annallaha maulakum Allah yana tare da ku Allah shi ne mai taimaka muku Allah shi ne mai ba ku nasara Allah shi ne mai jikintan al'amuranku wasu kawai ba za ku taɓa iyawa da ku ba ni'imal maula duk wanda Allah ya zama kamar jikin shi to ma Allah ya jikin shi wa ni'imal nasir duk wanda Allah ya zama shi ne mai taimaka masa mai bashi nasara to ma Allah da mai bashi nasara babu wani mai bashi nasara a firin bayan Allah babu da al'amuranka bayan Allah idan Allah ya ce maka shi ne majibincinsa shi ne mai bashi nasara shi ne mai taimaka maka yana tare da kai to ma da da kai ma da kai ina fata an gani ko na'am bismillah واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خرسه وللرسول ولذي القربى malaman tafsiri suka ce wato abu su shi wanda ya tsira da dukiyan ajiyar wanda annabi ya fita sahabansa su fashi har abu su sufyan ya canza hanya to shi da ya dawo in da tar duk mutane da sun fita manya manya a kan kare wannan dukiyar to ya da tara sun tafi kare kuma duk sun mummutu to shi ne ya ce to ya kamata a yi amfani da wannan dukiya ma dukiya ne cikin su yawa da ake muku yawanci na gaggadar biyan mutane masu wannan lodin a kayo manya-manyan su to shi ne ce to wannan dukiyar ya kamata a yi kan jikin ta ta don rama rama gayya wannan abin da ta manyan su kama dukiyansu ne kuma sun fi kare ta kuma tun da an kashe su to a yi amfani da samun dan dukiyan a je a rama musu العبرة da اللفظ بخصوص saba abu su kan da aka ce yayi amma Allah yana nuna mana kafirai haka suke duk inda suke suna fitowa da dukiyan su don su da musulunci Allah bangiya ya rufa mana asiri to kun yas'aluna anil amfani a can farkon sura yanzu da aka bada amsa yanda ake rabon hadu ake rabon gahimar yanzu da aka bada labari Allah ce wa'adamu ku sani ku musulmi ko mutanen duniya ku musulmi mayaka Allah ma ganintum duk wani yaƙin da kuka je har kuka samo ganima tsoron ganiman ga yadda zai kasance komai karanci shi komai yawan shi ma'alamu anna ma ga jikin min shay'in ma'a ma kasura au qalla komai yawan shi ko komai karancin sa to ga yadda ake rabon insha Allah anna lillahi khumsuhu walin rasuli biyu kenan walin qurba wal yatama masakini sahi Allah ne ya yi rabu inda ya rabu ne gado fariqan inna Allah kana Allahu aliman hakima Allah ya duk abin da kuka ciyo na ganima ya ga muku ma'anan ganima dukiyar kafirai abin da suka mallaka wanda aka yi yaƙi aka fafata da su suka yi da suka bai ita ka ce ba a samun ta cikin sanyi sai an ta sai an kafa tukuna Allah ya yanzu na a raba ganima duk abin da suka bai gonaki ne dabbobi ne dukiya ne a kaya ne kuma ne ne ne kuma ne na dukiya da makamansu Allah ana raba su gida biyar ana raba su daidai wa ta kashi nawa kashi biyar Allah ce kashi ɗaya shi ne na Allah ne wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wazir kurka wato da relative dangi manzon Allah ɗan uwanci da jiki kenan wanda ta ma da marayun da iyayensu suka mutu suka suka basu cikin musulmi wani masaki da miskinai mabukata wasu sabili da matafiyin da guzirin da ya tsare to malamai suna ta lillahi wani rasuli wannan kasan Allah na manzon Allah ne ko da na Allah da na manzon Allah duka na manzon Allah ne wato idan aka ɗauki one of the five kashi ɗaya cikin biyar da nima to shi ma one of the five sai a raba shi nawa shi mai gida biyar gida biyar to sai annabi ɗauki ko ɗaya na Allah kenan sai kuma ganin cikin manzo Allah wa yan uwanki shi na jini raba musu kashi ɗaya wal tama marayu a raba musu kashi ɗaya kashi nawa kenan sai Almasaki, masaki miskinai mabukata a raba musu kashi ɗaya sai a ajiye kashi ɗaya matafi duk ran da ya zo ya yi kuma cewa shi su yi shi guzurin shi ya tsare sai a ɗebo wato kowanne da inda ake ajiyar shi amma idan ajiyar akwai fulmali ɗin akwai windo da ake buɗewa wannan na marayu ne inda aka samu maraya yana da bukata yana da menene sai a zo cikin aliyatama na marayu a cire a basu miskinai in sun zo da wasu bukatar su a cire a basu ko a rarraba musu hakan ma matafiyi duk ranar da ya zo yake ni matafiyi ne kuma yanda suke zuwa masallatai su da shi guzuri na ya yanke kaza kaza kaza sai a ce a buɗe da shulman sai a tebo daga ibnu sabi sai a ba shi gurgurun da zai ishe shi shi kuma dangin manzon Allah na makusanta su abbas ko abin abdulmutalli su ne duka dai dangin manzon Allah sai a familin shi sai a kai shi kuma na manzon Allah shi ne iyalan su kan su rika ci da shi za a yi ce ne da shi za a ci a gida da shi ne za a yi masarufi yi manzo Allah su sala ya ce da shi ila rizki ta ta saifi an sanya arziki na a karkashin na, ina fata an sanya kawai ko Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau musulunci ya ya zama to annabi to ma wajen musulunci da jagoranci da aikace sai aka sanya kawai duk da jima da ce yana da kaso da zai wa shi hidima zai wa iyalan shi hidima wannan shine na manzo Allah kenan daga lokacin da manzo Allah ya rasu sayyidina Umar sayyidina Abubakar yana mulki sai iyalan manzon Allah suka zo a basu wannan da cikin kumucinsu na manzon Allah man ba a gadon wannan ba a annabi abinda ya bari na al'umman musulmi ne ba a gada kuma in da suka zo a basu ba a abin nan abin manzon Allah ya mutu ya mutu manzon Allah ya bayani na al'umman musulmi ne ina fata da yadda ake ramawa to kun ga an ce kashi cikin cikin biyar kenan an raba kashi hudu da suka fiye ko kuma da suka shige shine na asalin wannan da suka yi ne suka je yaƙi suke za a rarraba ma wannan sai a kirga ajin su a yi lissafi abin da aka aka na gajima cikin biyar sai a rarraba musu daidai wa daida daidai wa daida sai dai wanda ya yaki a kan doki to shi doki ba za a bashi kashi aka kaso biyu shi mai dokin kaso nawa ɗaya shi wanda bai doki yana da kaso nawa ɗaya haka Allah ya ce a yi rabo annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi rabo kuma rabon doki sai ya tuna ma wanda ya ce din mai yawa saboda yana da shi da iya riki birki wanda zai riƙe dokin ka abin shi sadaka to zai rika kai shi jeji ya rika kiwo kawai amma ba ka iya sirke doki ya rika kiwo masa a abin nan dawa abin nan irin doki lantan wani harar ci duran da ka zo ci yake maintain ta ce da wahala yanda aka ci a yi wannan rabon kenan to shi ne yanzu da sadunaka anil anfali kulil anfalu lillahi war rasuli kullaha. wa asbu za ta bainakum aka bayyana na Allah da manzo Allah kawai na sauran waɗannan kuma sai aka yi shiru sai yanzu aka aka faɗa aka shigo da mutaki ibn sabil ya kama da dil kurba. sauran uku kuma a raba masu asalin mayaka ne ji Allah Allah ce wannan rabon in dai har kuntum in kuntum amantu billahi har in kun kasance kun yi imani da Allah da gaske wa ma anzalna ala abdina da kuma abin muka saukar wa bawanmu na nasara yau mai kusani ranar yaƙi ranar da ta rarrabe tsakanin makaryata da masu gaskiya ranar yaƙin da ya bambanta tsakanin masu musulunci gaskiya da masu imanin karya har in kun imani da wannan ranar cewa ni Allah ni na ba da tsara ni ai ina a yaki bana yawon da aljam'an lokacin da ɓangarori biyu ƙungiyoyi biyu suka haɗu suka kasa ɓangaren mummunai musulmai da ɓangaren kafirai har in kun imani da wannan ranar cewa ni na aiki ne na nasara kira rabon ganima da yin abinci a raba yi rabon ganiman nan zan gudace a raba in sha Allah in da yi imani da yi kun imani da kuma kiyama kun imani da kuma da sarkar annabi da nasara ranar da aka yaki badar ranar da kuka haɗu kuka bin sa'in da kafirai lallai kai kun kyan fari ko kun fari ko kun kyan don ganiman nan da ni ko mu ce an tara kayan hima ya sace, wa man yaqulu li ati bi Allah yawm al-qiyamah ko mutum da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya ganshi a cikin wutan jahannama akan kawai gaugawa ya dauka kayan ganima ya koyi kayan ganima kun san dai ne dan ko irin na harbin tsuntsayen nan wannan mai ne wanda aka yaki gida ya dauka kan da ya lusin nashi Masu Allah ya ce ta dalilu idan ya gan shi hoton jahannama. Ba a sace kayan galima. ba a ɗaukar kayan galima. Na hanci duk baya tsani, kamar yadda Allah da ya rabon gado, ake faridatu cikin Allah, shi da sai fara sama in allazina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim ya wa sayaslawna shi sai da Allah ya fara amsa hukuncin ma sai wanda suke cin dukiyar maraya bisa zalunci to sallalle an jahannama suke kwankwada a ciki sai a kowa ya bayyana azabar su kuda sai ya zo ya yi rabon daga karshe ke faɗi da min Allah wannan rabo ne da Allah ba mala'ika ba ne ya raba ba annabi ba ne ya raba ni Allah ni na raba duk wanda ya canja ko ya canja wani abu ko ya ci dukiyar maraya to Allah ba ko ci sarki wancan kwankwada sannan shi ya tabbata a kai wannan kuma da ya raba yadda ake rabon ganima sai ce in ba kun yi imani da Allah da ayyukan da saukara manzo na na nasara a yakin Bada, ranar da aka haɗu to kuma ke da ku canza wannan rafin kuma ba kowa ake ina fata kun da ko wallahu lalle shi Allah ala kulli shay'in qadir a dukkan wani abu mai iko ne a kansa na'am da tambayoyi da karatun sauran yanki goma yau yau suka fara yayi إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم لستم في الميعاد ولكن ليقضي الله ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك ليهلك من هلك عنه بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات السور وإذ يريكم التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان إلى الله Wato Allah yana bayanin yadda ya yi planin yakin hadar, yadda ya tsara yakin hadar, yin kuma bayyana abin. Yace, "In an tun bil'ukar duniya, ya Muhammad sallallahu da ku da musulmai suna lokacin da kuka so Madina. Ita Madina tana kari ne haka, dangara. ko kuma tabbacin ta gara. ko bangaren gangara su kuma kafiran makka sun fito daga makka ɗin ita makka kuma a tudu ne waɗancan sun fito haka daga tudu waɗannan kuma sun fito daga gangara kuma kawowa shi ne in an tun bil udwati a duniya wahum sun kuma kafirai bil udwatil sun fito daga waje na tudu haka kowa a kan abin da zai faru ba shi annabi bai san fitowar da yayi yana haurowa din nan bai san Allah ya kankara ya ci kuma Abu Jahal da suka fito suna tabbawa suna dangarawa suna da su ba su san a yaki a ranar ba shi kuma wani abu musabbabin yaƙi shi kuma ne wannan ayar ne wanda abu su fiya yi shi ne warrabu asala minkum shi kuma wannan dukiyar da kuka fi tsaya mu hankali shi kuma ya canja hanya ya canja hanya yana canja biyo ta jijja tare shi da alwaliya canja hanya shi ya canja hanya ya tafi nan ba su san su ya tsira ba nan ma ba su san dukiyar ya tsira ba nan ba su san annabi ke kowa a zan a yaƙi annabi ma bai san a yaƙi babu wani a san abin da zai faru a ranar Allah maɗaukacin sarki ya ce duk na yi haka shi walau attun da alƙawari kuka yi wa juna kuka cewa mutanen mata za mu yaƙe ku su ma suka ce za mu yaƙe ku in kun isa ku fito ranka za ku fito in ka alkawarin yaƙi ku yi bauta ce, da talaf da an samu kuka yaƙi bai yi wa rana da sam da waɗannan ba su ci abubuwa mu cikiya ba da su ba su ci a yau ba na kaza kaza amma sai an cikin fito da a cikin sani ba kawai sai ta zo وَلَكِنْ فِي وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا Allah yana so ya zartar da wani abin da ya already ya kaddara shi ka ranar sai an yaki shi ya sa Allah ya tafi annabi ya ga process da aka yi hakan nan mukaddari abin Allah ya zartar da shi Allah ke liya halika mata halaka a bayyinati na ke. nan wanda zai halaka zai halaka a kan gaskiya a kan a kan yanki a kan hujja wanda kuma ya rayu a kan ne, a kan hujja domin kamun da ya mutu kan ya mutu a kan hujja an kira shi ya ci. wa inna na lalle Allah la tabi'un alim Allah mai ji kuma masani ga yadda yaƙi ya fara Allah ya ce ibiri da Allah fi manamika kalila Allah yana nuna wa manzo Allah yaƙi a mafarki cewa za a yaƙi a mafarki amma da mutane ɗan kaɗan za a yi yaƙi mutane ɗan kaɗan Allah ya rika nuna annabi a mafarki mutane ɗan kaɗan ne walau a rafa shi kafira manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da musu wannan mutane ɗan kaɗan za mu je mu kwace dukiyansu to sahabbai da su yan kaɗan ne kawai yan kaɗan ne sai suka yi relaxing sai ba su ja da baya ba walau a rata wun kasiran Allah ya ce a cikin da na nuna maka yawan su a mafarki ta zo ta ce wa sahabbai to da waɗansu za mu je mu fita yaƙi da su wanda za mu shigara yawan su dubu kaza dubu ɗaya kaza da fasil Allah ya ce a yaƙi da kuma ya wace. wala kana za'atun fi amri da fi jayayya akwai jayayya akan yaki walakin Allah sallam sai Allah ya kubutar da musulmi ya kare musulmi inna ko alimu shi Allah kuma wannan labarin da ya faɗi a cikin su aka da musulmi a cikin su da su da ya ba da an ta jayayya domin shi alimun bi za su sudur min Allah kuma abin da ke cikin zakatun. su kuma musulman da suka zo aka shera da kafiran aka fuskanci juna sai Allah ya rika nuna wa musulmai eh, wato ƙarancin kafiran a su shi ma sai Allah ya mace kafiran ya mace su ya mace su sai musulmai a nan su da aka shera su da garin su su ne nan dan har wani yana ta kasa ba za su kai saba'in ba wanda ta kai su ɗari ne ba su wuce ɗari ba ne sai kai ne fa an tana ce ku musulmi da aka musulmi da wadan sai Allah ya karanta yawan kafiran da ya nuna su suna da yawa inda suka zo dubu ilu sau da wasu nan ma da ba a yi shi ba Allah sai ya karanta su a idon mummunai har kuna ganin su ba su duke zuwa ɗari ba. Wa idh yurikumuhum idh iltasaytum fi a'yunikum qalilan wa Kuma ko musulmai sai Allah ya karanta ku a gaban kibin kafiran kuma kuma da musulmai sai tsira mu haka kan kadan idan ka rena yawan mutane za ka ga tanadin da za ka yi ma za ka ba da shi ma wajen ya ce da Allah wannan rahimun ko halar da kai ba mun ta ci kai sashi su za mu sau ba sai mun nemo kaza da kaza makami iri kaza ba sai su daina sai ya zama to dan hakki da kare na da ta kole ma ido to haka Allah yayi Allah ce duk yi haka ne ya tafi amran kana maf'ula domin Allah ya tattar da al'amarin kawai ya hukunta shi ila Allah turja'u al-umur wa Allah ne al'amura su komawa ina fata an gani to haka yakin har musulmai suka ce nasara Allah ubangiji ya kara mana hankara Allah ya da sahabban manzon Allah ya kara tsira da aminci ga manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai tambayoyin yau baya ta kwakwai ci assalamu alaikum malam don Allah a yi mana bayani cikakken kan dunkule hannu wurin tasowa a sallah domin da yawan muna yi amma ba mu san wasu inganci ba wannan ai sunna ce suna da karanta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam da Sheikh Imam Hafiz Din Al-Albani ila tadbiri ila tasbih kuma ka karanta a babu salati a cikin sahihain Bukhari da Muslim za ka tarar isa Allah don kwaya hannu haka yayin tashi din nan a cikin lafiya ya tashi duka wannan ya tabbata duk wanda ta ya tabbata da izinin Allah subhanahu wa ta'ala da haka a rika dai halartar majalisar karatu tsakanin Allah shi in bai zaman to malami bai zaman to ɗalibin ilimi bai zaman to ɗalibin ilimi bai zaman to mai sauraro wanda suke zuwa masallatai na alu sunna ana zama ana karatu tsakanin magariba da in sai yana halatta yana halatta sai da irin waɗannan an karanta su ina fata an gane ko Allah ya kuma ana muwafaqa tambaya ta biyu assalamu alaikum a wurin aiki ne muka je binciken kayayyaki da wasu brewery producing kamfanin giya kenan sai ya kasance mun yi a wurin kuma yunwa ya kama mu samu abinci muka ci ya matsayin abin da muka ci a nan kuma kare cikin nan bangare tambayan ba a yi wata yiwa ya kama su ok na'am na'am akwai wasan na ai na dunkulo abinci za ka yi kamar da shi wata kuna amma kawai ce yiwa ne ya kama su mata waɗannan suka ba su abinci suka ah, ina ni a cikin da aka kama dai tsaronka da abinci da aka sun je sun saya sun baka kai yadda ake halal kawai da musamman ba ji ba ne Allahu tabaraka ta'ala a'ala ya halatta mata su yi sallan jana'iza eh, ya halatta kuma da ya halatta mata su yi sallan nan ana sallan jana'iza gawa mata su fito eh idan ana yin sallan a gida gida ne in aka yi mutuwan nan aka jera za a yi sallah ya eh, mata su tsaya a baya babu wani abu sha Allah in kuma mata su ga inda ake sallah a masallaci an ware muku wajen sallan su sai aka kawo gawa a wannan masallacin da cewa da zarar an shigar da sallan asar ko an shigar da sallan azhar za a yi sallan jana'iza to an sallan azhar su ma suna bangaren su sai su ta su sallan jana'iza babu komai amma ma ta rika fitowa da gidaje sai a samu je sallan gawa a kirkan bello za mu je sallan gawa a cikin wata a'a bari kawai in an kawo gawa a cikin su sallah a masallacin su kuma a wani ko kuma a gidan da suke nan a kai sai su bi sallan daga nan amma ina za su zai da sallan jana'iza a'a sannan kuma a bashi assalamu alaikum Allah ƙara malam lafiya Allahumma amin aya ta ita ce kamar haka ne ne matsayi wanda matar shi ta makure shi da ya ji zafi sai ya yi mata sarki uku da baya sai ya gane wato wani aljani ne aljanu ne da ita aljani ne ya shi kuma su ne suka makure shi ta an malaman sai su baka fatawa sai sakin ya zama ko ɗaya kawai sai sakin ya zama ko ɗaya da izini Allah subhanahu wa ta'ala sauran bayanai in aka je malamai za su yi bayani masu mara addu'a da farko ne sai na biyu wanda ya ce ya yi jarabawa ya yi jarabawa ɗaya ya fito ya jira jarabawa ɗaya ya ci ɗaya bai fito ba a sashi addu'a Allah shi ke ɗaya kuma Allah ta a yi nasara ba wani fitowan ba kawai da fito kuma da nasara a sa mahaifi mahaifiyarki a addu'a Allah ya yi mata rasu Allah ji kanta ya gafa ta mata kyautu kika mu kuma Allah ubangiji ya kyautu ta hamu karshen ya yi jarabawar nevi a sashi addu'a Allah ubangiji ya sa a kyautu a ne wannan kuma a sa rifanari a addu'a har yanzu ba su aiki kuma aikinsu yana haɓaka yana cikin karewar da na Najeriya gaba da Allah wani da ya tsari rifanari Allah wani ya bada aiki ya da iya akwai ba Allah wanda ya ce a sashi addu'a yana da waɗansu bukatu da wannan ba ba su miƙo takardar ba ko ba su roƙa ba Allah ya ma kowa bukatun shi alƙalmi Allahumma ya tsali islam al-muslimin illa tilka al-mushrikin ya ta'ala wa ada'aka wa da'akin ya qawi ya aziz ya rabbal alamin اللهم أنت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والكفر والإحسان واجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك حبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين